This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 22, 25 da 16. Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da fara'a da kuma FM Noma da Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Alhamis tara ga watan Yuli na shekarar 2015. Maryam Dauda ce da Bello Galadanci da kuma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke fatan kun wani lafiya. Da farko ga kanan labarai. An tsare wani mutum da ake zargi da shirya hare-haren Jos da Zaria. a halin yanzu siriya miliyan hudu ne suka arce daga kasar su sannan ana ci gaba da kwangaba kwan baya akan shirin nukiliyar iran A shirin namu na yanzu za ku ji cewa mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Anthony Blinken ya faɗi cewa shugaba Buhari ka iya daidaita al'amura a Najeriya kuma Amurka za ta da wato za ta duba yadda za ta kawo ɗauki a ƙasar. Muna kuma ɗauke da nasihar watan azumin Ramadan. Bayan haka kuma za ku ji shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga halin da duniya ta wuni. jama'a masu haramu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya rundunar sojan najeriya ta bayyana cewa ta tsare wani mutum da ake zargi da zama a ba'isan kitsa hare-haren bama-bamai da suka kashe sama da mutane 70 a biranen jos da zaria a cikin wannan makon sojojin sun bayyana hakan ne a yammacin jiya laraba mai magana da yawon rundunar kanal sani usman ya ce an tsare wani mutum ne a wani wajen binciken motoci na kan titi a jihar gombe bayan samun bayanan sirri daga jama'a ya kara da cewa mutumin da ake zargi wanda ba a faɗi sunan shi ba an tsare shi ne tare da wasu mutane guda biyu usman ya bayyana cewa an cimma nasarar tsare wannan mutum ne biyo bayan ayyukan haɗin gwiwa tsakanin hukumar leƙen asiri na farin kaya da rundunar sojoji sai dai babu wanda ya ɗauki alhakin waɗannan hare-hare an dai samu tashe-tashen hankula da aka ɗora wa ƙungiyar boko haram lamarin da ya sanadiyar rayukan sama da mutane 200 a makon da ya gabata jama'a an samu nasarar tsare wannan mutum ne a daidai lokacin da gwamnati ta miƙa hannun tayin hawa teburin shawarwari da mayakan boko haram duk da cewa shugaba muhammadu buhari ya ɗauki alwashin cewa ba zai yi sulhu da 'yan ta'adda ba jiya laraba buhari ya gana da 'ya'yan ƙungiyar brink back our girls da ke gwagwarmayar gani an ceto ɗalibai mata sama da 200 da mayakan boko haram suka sace a makarantarsu ta sakandare da ke garin chibok jihar borno nigeria a shekarar da ta gabata ƙungiyar boko haram ta kai hare-haren da ba za a iya kirgawa ba a ƙauyuka da kasuwanni da tashoshin mota da gine-ginen gwamnati da ma wuraren addini tun bayan fara tayar da ƙayar baya a shekara ta 2009 lamarin da ya kashe dubban jama'a bugu da ƙari wannan tashin hankali ya sa mutane sama da miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar ƙauracewa gidajensu Hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya yau Alhamis ta ce Siriya miliyan hudu ne suka arce daga ƙasarsu saboda rigingimu kuma yanzu sun zama 'yan gudun hijira. Bayan wannan hukumar da aka fi sani da UNHCR a takaice suna nuna cewa akwai ƙarin 'yan gudun hijira miliyan ɗaya a watanni goma da suka gabata da kuma mutane miliyan biyu da dubu ɗari hudu a shekaru biyu da suka gabata a daidai wannan lokaci da rigingimun na siriya suka gagara nuna alamun sassautawa abin da ya somo asali a watan maris na shekarar 2011 daga zanga-zangar lumana da ke adawa da gwamnatin shugaba bashar al-assad shine ya taɓarɓare ya koma yakin basasar da yanzu ya hada da ƙungiyoyin 'yan tawaye da ma mayakan is dukkaninsu suna fada da juna da kuma rundunonin sojoji da ke goyon bayan gwamnatin siriya duk da kiraye-kirayen ƙasa da ƙasa na ganin an kawo ƙarshen wannan ba ta kashi da kuma zama a kan teburin shawarwari har sau biyu a shekarar da ta gabata har yanzu ana ci gaba da tashe-tashen hankula da ke laƙuma rayukan siriyawa da kuma tursasawa jama'a tserewa daga gidajensu labaran duniya ake sauraro daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc masauraro har yanzu da muke magana ana can ana ci gaba da muhimman tattaunawa da nufin cimma cikakkiyar yarjejeniyar ƙasa da ƙasa akan shirin nukiliyar iran a ɓangarori da yawa saboda saura kwana ɗaya wa'adin da masu shawarwari suka shatawa kawunansu na cimma daidaituwa ya cika firayim ministan rasha sergei lavrov ya bayyana cewa duka bangarorin guda biyu na bakin gabar cimma daidaituwa sai dai ya ba da ƙarin bayani akan batun da shine ake gani muhimmin batu domin cimma matsaya wato goyon baya da rasha take baiwa kasar iran na gani an cire dokar majalisar ɗinkin duniya da ta haramta cinikin makamai Мы выступаем Muna yunkurin gani an ɗage dokar hana cinikin makamai nan ba da jimawa ba, kuma idan aka kula Iran na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe masu yaƙi da ƙungiyar IS domin ƙalubalantar duk wata barazana a wannan yaƙi da ma duniya baki ɗaya. Cire dokar hana cinikin makaman za ta taimaka wa Iran bunƙasa harkokin sojinta domin yaƙi da ta'addanci. Sai dai jami'an yammacin duniya sun ce suna ƙalubalantar cire wannan doka kuma wannan batu baya cikin batutuwan sulhuntawa a teburin shawarwari muhimmin abin da ake son cimmawa a wannan tattaunawa shine cire takunkuman tattalin arziki da aka kakaba wa Iran ita kuma ta musanya hakan da ta takaita ayyukan shirin nukiliyarta. Bari kuma mu koma nahiyar Afirka inda jami'a Amurka da ke ba da shawarwari akan harkokin tsaro ta soki kasar Sudan ta kudu da babban murya saboda bukukuwan samun 'yancin kai da take yi a halin yanzu tana mai cewa shugaba salva kiir da tsohon mataimakinsa kuma shugaban 'yan tawaye rick mashar su ne musabbabin yakin da ya ɗaiɗaita ƙasar kuma ake ci gaba da yi a ƙasar susan rice tsohuwar jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya ta faɗa a wata sanarwa da ta fitar yau alhamis cewa duk da farin cikin da sudan ta kudu ke yi na samun 'yancin kai a shekara ta 2011 lamarin wannan ƙasa na susa mata rai matuƙa ta ce a watanni goma sha tara da suka gabata gwamnatin sudan ta kudu ta ƙaurace wa ayyukan da suka rataya a wuyanta inda ta gagara tsaron rayuka da ƙaddarorin 'ya'yanta kuma ta yi fatali da ingancinta yayin da tashe-tashen hankula suke ci gaba tare da rigingimin siyasa jama'a a ƙarshe hukumar ƙwallon kafa ta duniya wato fifa ta kori tsohon ɗan kwamitin zartarwarta chuck blazer wanda ya amince cewa ya karɓi cin hanci mai matukar yawa kuma ya kwarmata bayanai a wani binciken da gwamnatin amurka take ci gaba da yi wanda ya girgiza duniyar ƙwallon ƙafa a lokacin da ake bayyana korarsa daga ƙungiyar har abada yau alhamis kwamitin ɗa'a na fifa ya ce bileza ya tafka laifuka masu matukar yawa kuma ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba a lokacin da yake aiki a matsayin babban jami'i a hukumar fifa daga gasar cin kofin ƙasashen nahiyoyin amurka na arewa da tsakiya da kuma tsibiran caribbean Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Ɗazu-ɗazun nan ne makaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Mr. Anthony Blinken ya gana da 'yan jaridu a ofishin jakadancin Amurka da ke birnin tarayya Abuja. Wakilin Hassan Maina Kaina ya halarci ganawar ya kuma haɗa mana rahoto. for Nigeria, his plans to address them, and how the United States can help. In particular, we discuss practical ways to strengthen security, which is threatened by Boko Haram's horrific acts terror and violence, to develop the economy, to combat corruption, and to make government more effective and transparent. Mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka kenan, Mr. Anthony Blinken, ɗazu-ɗazun nan inda yake taron manema labarai a ofishin jakadancin Amurka da kenan Abuja. Ya ce shugaba Muhammadu Buhari ka iya daidaita al'amura a ƙasar nan, kuma Amurka za ta duba yadda za ta kawo ɗauki. Ya ce a ganawar da ya da Muhammadu Buhari sun tattauna tattauna hanyoyin da za a bi don karfafa tsarin tsaro musamman ganin yadda kungiyar boko haram ke kara zamantawa barazana za a kuma tallafa tattalin arzikin ƙasa yakar cin hanci da rashawa a kuma tabbatar da gwamnati ta sauƙi nauyin da ke kanta kamar da ya kamata mr anthony blinken ya ce amurka na yin allah wadai bisa yadda boko haram ke ci gaba da kai hare-hare a masallatai da kuma majami'u Defeating Boko Haram requires a comprehensive approach that involves the region and includes not only a strong military response, but also sustainable security for liberated areas. Domin a kawo ƙarshen wannan matsala guguwa ta Boko Haram. Mr. Andone Blinken ya ce akwai bukatar samun kyakkyawan shugabanci na gari, adalci tsakanin 'yan ƙasa, mutunta haƙƙin bil'adama, tabbatar da tsaro mai ɗorewa a wuraren da aka 'yantar a yankin arewa maso gabas. Mukaddashin sakataren harkokin wajen na Amurka ya ce yadda hulɗar diflomasiyar wannan karo zai kasance tsakanin ƙasashen biyu shine mai Amurka za ta cimma tare da Najeriya ba mai Amurkan za ta yi wa Najeriya ba. Ya ce Amurka za ta kawo tallafi wajen ganin an kubutar da 'yan matan Chibok da ma sauran 'yan Najeriya da ƙungiyar Boko Haram ke garkuwa da su a halin yanzu. Anthony Blinken ya ce Amerika za ta kuma marawa ƙasar nan musamman wajen horas da jami'an tsaro samar masu da kayan aiki irin na zamani da musayar bayanan sirri. in Economic uh, for dealing with uh, corruption. ya kuma ce cin hanci ba karamar illa ba ce a don haka tuni kasarsa ta yi nisa wajen tallafa hukumar efcc da kayan aiki irin na zamani da ma horas da jami'anta bugu da ƙari ya ce amerika za ta kuma takarwa sosai wajen gano kudaden haramun da aka sace aka ɓoye su a ƙasashen ƙetare hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To madalla a gaida Hassan Maina kaina. To yanzu yanzu nan kuma mun samu wani rahoto na cewa an garkama tsohon gwamnan jihar Jigawa a kurkuku bisa zarginsa da laifin yin amfani da kamfanoninsa a al'amuran gwamnatin jihar. Wanda kuma hakan ya saba wa tsarin mulkin jiha. Ga Mahmud Ibrahim Kwari da karin bayani. Kotun dai ta zauna ne bisa tsauraran matakan tsaro bisa jagorancin alkalin aro mai suna Justice Evelyn Anyadike sanadiyar lalurar da alkalin na asali justice fatim riman ke fama da ita hukumar ta efcc dai ta gabatar da caji guda 28 da take tuhumar alhaji sila lamido da 'ya'yansa aminu da mustapha da kuma wani da ake kira aminu wada abubakar hukumar ta ce tana zargin tsohon gwamnan na jigawa da laifin cewa kamfanonin da yake da hannun jari a cikinsu sun yi ma'amalar kwangila da gwamnatin jihar jigawa a lokuta daban-daban cikin shekaru takwas yana gwamnan jihar wadda hakan a cewarta ya saba dokar ƙasa. jimlar kimanin naira biliyan guda da miliyan ɗari uku ne hukumar ke tuhuma an yi mu'amalar ayyukan kwangila tsakanin gwamnatin ta jihar jigawa da kamfanonin da suka hada da bamaina holdings da bamaina company da kuma speed international limited daga ciki akwai kwangilar naira miliyan uku da ta miliyan tara da ta miliyan ashirin da wata ta naira miliyan biyar da kuma wata ta naira miliyan bakwai sai wata kuma da aka ba da ita ta naira miliyan goma da kuma wata ta naira miliyan ɗari da ashirin da dai sauransu sai dai alhaji sulalamido da 'ya'yan nasa biyu da kuma aminu wada abubakar sun musanta dukkanin zargin hukumar kuma lauyansu mai suna opion opion ya bukaci kotun ta ba da belinsu tunda dai har yanzu tuhumar na matsayin zargi ne kawai amma lauyan hukumar afcc ya nemi kotun ta yi watsi da wannan bukata yana mai cewa da karfe biyar na yammacin jiya laraba ne suka samu takardun neman belin maimakon akalla sa'o'i 24 kamar yadda yake bisa ka'ida a nan ne sai alkalin ta bukaci mr opion opion da ke kare alhaji silalamido ya sake mika takardar neman belin ga alkalin wucin gadi da ake sa ran zai gudanar da aiki a cikin hutu tunda daga gobe juma'a ne alkalan kotunan tarayya za su tafi hutun shekara-shekara na kimanin watanni biyu hakan ta sanya justice evelyn ta umarci a miƙa waɗanda ake tuhuma zuwa gidan wakafi kafin alkalin wucin gadi ya ba da su mai yiwuwa kafin ko kuma a cikin mako mai zuwa the courts the judges should stand up to defend liberty the rule of law is that until a man is convicted he should not be punished Mr. Opin Opin kenan lauyan waɗanda ake tuhuma ke bayyana rashin jin daɗinsa game da wannan mataki. Shi kuwa lauyan EFCC Mr. MS Abubakar cewa yake. Za mu abun nan tare shaidunmu da takardunmu mu gabatar da su gaban kotu. Tinide Justice Evelyn ta ɗage sauraron ƙarar zuwa ranar 28 ga watan Satumba. wasu mutane kenan da suka yi dandazo a gaban harabar kotun ta tarayya da ke nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria a gaishe da mahmud ibrahim kwari yanzu kuma ga nasiha watan azumi bismillah wasu wasalamu ala nabi ba shakka ana son mai azumi ya kasance mai ladabi bisa wannan ibada babban ibada a da yake na farko kame bakin shi in bai kame bakin shi za a kasance ya yi ne da yunwa da kirwa ba lada kirki ko kuma lada ta kare ga baki ɗai ta lalace saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisi ingantacce wanda bai bar ƙarya ba da shaida wadda ba ta gaskiya ba Allah ba ya bukatar barin abincin shi ko kuma barin eh, abin da yake sha kenan ya yi ƙoƙari ya kame bakin shi saboda kai ya bata wannan ibada ana so kuma ya kasance mutum mai kula da gajeyu bayan Allah waɗanda ba su da abin da za su buɗe baki ka taimaka musu kinan wata ne na jinƙai ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba shi wannan kafa ya yi ƙoƙari ya taimaka ma duk wanda yake a cikin ofishi ne a gida ne unguwa ne duk inda kake da kwai ba shakka za a samu wanda kafi shi hali to ka taimaka mishi da ya kasance ya samu abin za buɗa. bakinsa ana so kuma ka yi tsari wani program na ibada naka keɓantacce karatun ƙur'ani ne zikiri ne wanda ya kasance kana yin shi bayan salloli tarawe da ake yi da kuma wato eh, waɗansu ayyukar za kai na ibada kenan kama kanka tsari na rayuwa kyaukyawar rayuwa na mi na ibada a cikin wannan wata wanda yake na zaman huloti ga musulmi in ya wuce ba shakka ba kowa za a samu ya ga gobe ba kenan in aka ci wannan kasuwa baka samu ka ci ba ka yi asara da kuma yawan istighfari yawan istighfari Allah ka karkare mana zunubanmu Allah ka yahe mana ka yahi mu kuma waɗanda suka riga mu garin gaskiya da uwayenmu da sauran duka musulmi kana musu kyaukyawan ibada da kuma roƙon Allah subhanahu ta'ala ya kare kasashen musulmi cikin halin da muke na yanzu na ɗarɗarɗar ba sai an yi banyadi ba kasashen da ke kewaye da mu da mu a Nijar kin muna cikin hali na mi na ɗarɗarɗar Allah subhanahu ta'ala ya kawo kwanciyar hankali da wadata a cikin wannan kasashe. Eh, Muhammadu mifitahu li futuhati sayyidu Kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC agogonmu na cewa karfe 11 da kusan minti 17 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron filin sai bango ya tsage Assalamu alaikum. jima'i Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Sanata Kabiru Marafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Abdullahi dan da Abuja. To masha Allah Malam Abdullahi. Babba da farko sanata shine wai akwai wata doka ne da ta ba ku dama a majalisa na cewa dole sai wanda ya daɗe wanda ya yi zuwa biyu majalisa ko uku tukunna shi za a ɗau waɗansu mukamai a bawa? Ta biyu tambaya ta. Me isa ku ɓangaren ku ba za ku yarda da ƙaddarar ku ɗauki ƙaddara ba akan ku na cewa wani ya yi nasara akan ku ku haƙura ba. Na uku so da yawa 'yan Najeriya suna muku kallon ku majalisa ba kwa tashin rigima a majalisa sai akan rabe-raben mukamai ba a taba ganin ku kuna rigima ba akan wani aiki da za a yi wa talakawan kasa ba 'yan kasa ba. Shi hmm. To, Sanata Gareka. Su ne tambayoyin. Tambayar da ta farko gaskiya ne akwai doka ta majalisa wadda ta ce sai wanda ya shi kuma ba ni na yi ta ba ni ma zuwa ne na same ta. Doka ta uku ta faɗi wa'annan ka je ka duba ka gani. Sai tambaya da ta biyu. sai ko kari kuna tana man saboda ba biro ga lambar takarda ana rubuta tambayoyin tambayar ta biyu yace tambaya ta biyu me yasa ku bangaren ku ba zai karbi kaddara ba yadda Allah ne kaddara a wancan tattara ne tara kanku ba sanata ka ji tambayar yace wai me yasa ba za yawa ba za a dauki kaddara ba ba za ku eh, rungumi kaddara ba dauki halo kana ji na eh. yawa wannan aiki muna yin shi ne ma yan Najeriya da Najeriya tun kamun a haife ni ake yin sanatoci kuma ana yin majalisa so wannan ba magana ba ce ta yaƙi ta magana ɗaukar ƙaddara ko rashin ɗaukar ƙaddara magana ce ta an bi doka ko ba a bi doka ba so idan kana son ne duk wanda ya ga dama wanda adda ƙarfi ya zo ya murɗa wani abu kuma sai irin ta ya taso ya ce a ɗauki ƙaddara shi ne a zo a yi ni kar ka manta ba ni nake biɗa wannan abin nan ba kuma babu wani abin da nake biɗa ciki wanda sai wanda nake so ya ci ne za a iya man a bisa cancanta duk abin da za a gudanar na majalisa yau ni ina ɗaya daga cikin manya-manya a cikin majalisa wanda sai an kawo suna na kayan a kawo na wasu da yawa ce so abin da muke magana doka ce an kai ma karan tsaye so idan kana gani kuma ire-irenka sun yi yawa a najeriya waɗanda suke ganin duk wanda ya zo ta kowane irin hali kuma ya shigo mutane su ɗauki kaddara ni musulmi ne ni na fi eh, ni na fi cancanta a ce na ɗauki kaddara amma maganar da muke yi shine shin yana yiwuwa duk wanda ya zo ya yi ya yi abin da ya ga dama shi kenan sai a ce a ɗauki kaddara yanzu zaɓen da mun kai na 2015 inda mai girma tsohon shugaban ƙasa ya murɗe ya amfani da ƙarfin shi kan yana yana shugaban ƙasa ya ce shi ne ya ci zaɓe za mu ɗauki kaddara 'yan Najeriya kai za ka ɗauki kaddara da ni da kai da duk wanda 'yan Najeriya zai ɗauki kaddara ya ce tun da ya riga ya murɗe a ban masa. Sai tambayar shi ta uku me yace a ta uku. Yawa yawa yawa yawa kacce so da yawa wannan ba ba ne kayan zalunci ina fatan Allah ya gafarta maka. Domin ni na yi faɗa a cikin majalisa yanzu faɗa na na juke na yanzu a cikin majalisa. kuma kowannen su babu wanda na yi faɗa kan abinda ni zai kare ni to wannan magana da ka faɗi ba gaskiya ba ke ba to wannan magana da kake faɗi ba gaskiya kake faɗi ba domin babu abin da ya kai na majalisa wai don in ya faɗa tun kafin in shiga majalisa alhamdulillah Allah ya rufa ma asiri to wannan rashin adalci ne kai ma 'yan majalisa ban ce maka ba dukkan majalisa mutumin kirki bane ba amma kuma ina tabbata maka galibin 'yan majalisa wallahi tallahi mutanen kwarai ne kuma suna zuwa wurin nan domin su taimaka mutanen su ni kabiru marafa na shiga majalisa ne domin in taimaka mutane na kuma alhamdulillah na taimaka musu ba na shiga ba ne don in ƙara da kaina ta fuska arziki ko wani abu kuma wannan faɗa da nake yi yanzu ina yin shi ne tsakanina da wanda ya halicce na Allah ina yin shi ne domin na tabbatar da an cutar da jama'iyyar APC an cutar da 'yan jama'iyyar APC kuma an cutar da wannan gwamnati wadda take kai kuma an kafa wannan abu ne domin a yi mata tarnaki a hana ta aiki wannan shine gaskiyar magana To Malam Buhari tun da mun same ku ba mutumin farko ya yi tambaya ko? Alhamdulillah to assalamu alaikum a ina babban bako barka da zuwa suna na Suleiman kamar malamai zambala ina kira daga Nasarawa kare local government anan ba a kasuwar tumatir. To. Na. Eh, babban tambayar da zan yi shine a mu talakawa da muka zaɓo ku a matsayin ku na sanatoci da 'yan majalisar domin ku yi doka mu samu sahihiyar gwamnati sai kuma muka zo muka samu sabanin wani zargi da ake cewa wai wannan fadace-fadace da ake a majalisa ana zargi akwai 'yan bangaranci guda biyu wato akwai ahmed bola tinubu na lagos akwai a mai girma talatin adamawa a atiku abubakar wai a 'yan bangaranci guda biyu ne suke da masu ruguza jam'iyyar acc game da neman matsayi da neman mukami to tambaya ta ta ɗaya kenan babban bako shi tambaya na na biyu a muna ta ɗarjin doka doka da ta wuce a baya muka zo muka ta zata cewa canji canji canji canji domin zai ga gaba ko kuma ta ci da ta bawa ka ta bawa a majalisa bai samu ka akwai kuma ta ci da ta nannabawa a majalisun baya bai samu ka kuma ba eh. mun zo ta tunanin canji canji yanzu a tattara mun fara ran da fara bacin na tunanin cewar za mu yi wa duk wani ɗan majalisa za mu yi musu ciranye na arewacin najeriya idan bai har ku sasanta kanku ba kuma ana tunanin cewar wani yarabawa yanzu kanku ya haɗu a kanku ya rabu da yarabawa musamman ma da yan arewacin mu na najeriya da musamman arewa a kudu maso yammacin najeriya yarabawa menene gaskiyar al'amarin nan Hmm. To sanata gare ka. So a maganar da kake cewa na wai bangaranci tsakanin Bola Ahmed Tinubu da mai girma a turacen Adama wannan ni dai ban san wannan magana ba gaskiya bace ba. Amma yarfe na siyasa babu abin da ba ya yi a cikinsa. Lokacin da aka haɗa kai da yaraba wannan da su su turakin domin a samu nasara ta jam'iyyar APC duk babu wanda ya hito yau ga magana. amma yanzu tun da nasara ta samu ana iya gane cewa wani bayarabe ne wani kuma ɗan adamawa ne kuma har sun zo sun haɗa kai suna son a kashe gama'iya wannan allah ne masani ni dai kabiru marafu ban san wannan ba kuma ina tabbata maka wanda ya kawo wannan magana to ya je istighfari ya ji tsoron haɗuwar shi da Allah domin ya tabbatar da cewa ƙarya ce ya faɗa ya faɗa ne domin wani biyan bukata na shi. sai magana. talakawa kamar yadda na faɗa mana baya wannan faɗa ni dai na tabbata da ni da waɗanda muke wannan faɗa a cikin majalisa muna yin shi ne tsakaninmu da Allah domin mu miƙan ma gwamnatin Buhari da hannuwanta wanda man tabbatar da shi ne zai miƙar da hannuwan 'yan Najeriya domin su samu maslaha. Wannan shi ne gaskiyar magana. Amma idan an sayi wasu mutane kuma don su yi wata propaganda su faɗa abin da suna ga dama wannan Allah shi ne alƙali na kolin koli gaba ɗaya shi zai yi ma kowa hisabi tsakanin mu da su wannan majalisa komi lalacewanta ita ce za ta yi aiki da shi wannan shugaban ƙasa ita ce za ta tantance mashi ministocin shi ita ce za ta duba ayyukan da ya kai ita ce za ta yi mashi kasafin kuɗi kai ita ce in ya yi abin da ba daidai ba za ta iya kalubalanta shi har ma ta ce za ta cire shi to kuma shugabanci tun da Allah ya halicci duniya to shugabanci abu ne mai muhimmanci ga rayuwar ɗan adam idan shugabanci ya faɗa hannun azzalimi ko kuma wanda ba ya da kishin ƙasa ko wani abu to za a iya samun abin da ba shi ne ake nufi ba to don haka nan idan ma kake ce za ka yi kiranye bisa ka yi in dai kai kiranye ai wasu za ka kawo ko mu abin da muke so Najeriya ta ci gaba ina roƙon Allah ya sanya duk wanda zai ciyar da Najeriya gaba Allah ya ba shi daman zuwa wannan majalisa idan mu dinnan abin da muke yi muna yin shi ne domin san mu mu da mu da ta iyalin mu ina roƙon Allah ya ba ku 'yan Najeriya dama kiran yi mu gaba mu mu dawo a tura mutane wanda za su yi ma Najeriya aiki ina fatan Allah ya ciyar da Najeriya gaba Allah ya ciyar da mutanen Najeriya gaba amma ina son in tabbata maka don ire-iren maganganu irin wa'annan naku ba za su hana mu yin abin da za mu yi ba. Ma sauraro abin da ya sauka kenan a wannan shiri a yau sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu sanata Kabiru Marafa zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka yi masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Kafin mu kai ga rufe shirin namu na yanzu ga takaitattun labaran duniya. Rundunar sojan Najeriya ta bayyana cewa ta tsare wani mutum da ake zargi da zama ummal a ba'isan kitsa hare-haren bamabamai da suka kashe sama da mutane saba'in a biranen Jos da Zaria a cikin wannan makon. Sojojin sun bayyana hakan ne a yammacin jiya Laraba. mai magana da yawon rundunar kanal sani usman ya ce an tsare wani mutum da shi da wani wasu mutane guda biyu a wajen binciken motoci a kan titi a jihar gombe bayan samun bayanai daga jama'a hukumar lura da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya yau alhamis ta ce siriya miliyan hudu ne suka arce daga ƙasarsu saboda rigingimu kuma yanzu sun zama 'yan gudun hijira bayanan wannan hukuma da aka fi sani da unhcr a takaice sun nuna cewa akwai ƙarin 'yan gudun hijira miliyan ɗaya a watanni goma da suka gabata da kuma mutane miliyan biyu da dubu ɗari hudu a shekaru biyu da suka wuce a daidai wannan lokaci da rigingimin na siriya suka gagara nuna alamun sassautawa Masu saurare a nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan shin kuna gani za a samu canji wajen tuhumar masu tada ƙayar baya da ake kamawa ganin a bayan an kama su sai kuma a zo a sake su. Yanzu a madadin Bello Galadanci da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan mu na yau Mr. Chang ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga Halima da Jamila da shirin yau da gobe.